أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan shine darasi na 165 a cikin kitabun zakat littafin bulugul maram na ibn hajar al-afsalani mai rasuwa a hijira ta 852 shekaru 586 da suka shige muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da mana gafara tare da shi za mu karanta hadisai guda biyu cikin kitabun zaka hadisi na 639 da kuma hadisi na 640 waɗannan hadisai guda biyu ibn hajar ya kawo su saboda ya mana bayani akan harsu sama wato shine kimanta yawan 'ya'yan itatuwa tun suna kan bishiya kafin a cire musu zakka a kimanta yawan 'ya'yan itatuwa tun suna kan bishiya kafin a cire zakka wannan shi ake kira alkharsu wa an sahal bin abi hafna al-ansari an karbo hadisin nan daga sahal bin abi hafna radiyallahu anhu Allah kara masa yarda qala fahal bin abi hakma yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yayi mana umarni sahal bin abi hakma sahabi ne yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni ga sahabbai yace musu idza kharastum idan kun kimanta yawan 'ya'yan itatuwa kamar yadda muka ce alkharsu wato shi ne a kimanta yawan 'ya'yan itatuwa kafin ma a kade su ibn al-asir a cikin an-nihayatu fi garib al-hadith wal athar juz'i na biyu shafi na shirin 20 yace al-kharsu azzallu asali kalma ta alkharsu wato da ita da kalma ta azzallu ma'anar su guda zato domin idan aka ce za a kimanta yawan 'ya'yan itatuwa suna kan bishiya kaga za a yi zaton abinda za a iya samu a wannan gona ke to asali kalma ce da larabawa mutanen madina suke amfani da ita alkharsu kafin akai kai ga fitar da zakka ana kimanta yawan yayin itatuwa wannan al'ada ce ta larabawa tun kafin ma bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi ciniki 'ya'yan itatuwa sun tun wato ba a cire su ba mutum ya sayi dabinai ba a riga an girbe ba ta ya za a yi a san yawan dabinan sai ta alkharsu shine sai a kimanta yawan 'ya'yan dabinai da za a samu a cikin waɗannan gonaki to amma larabawa na wasu gurare suna kiran shi da suna alhazuru alhazuru ya zo da zayu shi ne ibn al'asiri ya ce ma'anar alharsu shi ne azannu wato a yi zato a yi harsashen abin da gona za ta samar na ‘ya'yan itatuwa li'anna al-hazzara inma huwa taqdirun bi dhanni wato a kimanta yawan ƴaƴan itatuwa ta amfani da zato annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabbai idan kun kimanta yawan amfanin itatuwa da za a samu fahuzu wato sai ku karbi yana nufin wato ku karbi ah, sulusi ah, fakuzu sai ku karbi zakan abinda kuka kimanta abinda kuka kimanta sai ku karbi ainihin zakansa wadda usulusa amma ku kyale kashi ɗaya cikin uku ainihin na amfanin wato ga mai gona fa illam tada usulusa in ba ku kyale ɗaya cikin uku ba shine sulusi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace fada urbu'a sai ku kyale kashi ɗaya cikin hudu na amfanin gonar da za a samu wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake masahabbai kamar yadda sahabbi ma bi hafma al-ansari Allah ya kara masa yarda ya bada labari a littafin aunul ma'bud wato sharhin sunan abi dawud mujallad na hudu shafi na 345 malamin ya ce alharsu taƙadiru ma'alan nakli minar rokobi abinda ake kira alkharsu wato shine a kimanta yawan 'ya'yan da da suke kan bishiya samaran wa ma'adal karmi min al'inabi zabiban ko kuma idan itatuwan wato inabi ne a kimanta zabibi da za a iya samu daga cikin waɗannan bishiyoyin liyu rafa mai ƙidaru a kimanta saboda a gane yawan kashi ɗaya cikin goma na zakar da za a cire daga wannan gonan sun da dama zakan duk wani abin da ke tsurowa kashi ɗaya cikin goma ne wato ushuri ke sun ma yi kalli bai na huwa bai na maliki sannan sai a kyale gonar ga mai ita idan an kimanta yawan abin da za a samu a cikin wannan gona to sai a kyale gonar da bai ita wa yi ukabu zalikan miqdar waqta waqta qat'i thimari sai lokacin da mai gona ya cire ƴaƴan sa wannan lokaci za a karɓi wannan wato abinda aka kimanta na zakkan gonarsa tuntuni an riga an kimanta to idan ya riga ya cire 'ya'yan itatuwan sai a zo a ce to ga kimar da muka yi na gonar ta sai ka ba mu wato sa'i kenan mai karban zakka me fa'idar haka shine malamin yace wa fa'idatuhu at-tawsi'atu ala arbabi sima fa'idar haka ita ce an sauwake ma mai gona yayi amfani da ɗibi 'ya'yan itatuwansa yana iya ɗiba ya tayar yana iya ɗiba ya ci ya riga ya san dama ga ainihin kaso na zakkan gonarsa saboda haka duk abin da zai yi zai yi shi ne akan tunanin bai shiga hakkin Allah madaukaki ba saboda haka ashe akwai fa'ida kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shar'anta wannan ya shar'anta ne saboda ya zamanto sauki ga musulmai waɗanda suke da wato waɗanda suke da gonaki na itatuwa a sauwake musu domin sau da yawa mutum yakan so ya yi amfani ya ci amfanin gonarsa to amma tsoron kuma kada ya shiga haƙƙin Allah yana iya hana shi amma idan aka yi haka kaga an sauwake mishi don haka malamin ya ce wa huwa ja'izun inda jumhur yin haka halal ne wajen akasarin malaman sunna abinda ya sa ba a ce duka malaman sunna ba saboda mazhabar al Abu Hanifa ita ba ta yarda da hakan ba taridu alim yana cewa idan aka yi la'akari tun daga shi an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi sallam duk wani malami da bai yarda da shi ba wato waɗannan hadisai suna zama hujja a kanta. don ba daidai ba ne a ce ga abin da manzon Allah ya faɗa sannan kuma ya zama kana da wani ra'ayin daban mazhabar al'imam abu hanifa ita ce ba ta yarda da kimanta amfanin 'ya'yan itatuwa ba kamar yadda za mu yi magana a gaba insha Allah ibn hajar ya ce wannan hadisin rawahul khamsatu malaman hadisi biyar suka ruwaito illa ibn maja sai dai al-imam ibn maja ya ce malamai biyar banda al ibn maja yana nufin wato akwai al ahmad bin hanbal ya kawo hadisin cikin al-musnad yana farkon mujalladi na hudu wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban wace cikin masana hadisi ya inganta wannan hadisi yana mawaridu ma'an akwai littafinsa mawaridu ma'an hadisi na 798 wal hakim haka nan al-imam al-hakim shi ya inganta wannan hadisi a littafin sa al hadisi na 1504 yace hada hadisin sahihun sahihul isnadi wa lahu shahidun bi isnadin muttafaqin ala sihhati al-imam al-hakim yace wannan hadisin isnadin sa ya inganta amma akwai ma wasu hadisai waɗanda suke karfafa hadisin wanda an samu riwayar al bukhari da kuma riwaya ta al-imam wato hadisin nan yana sunan abi dawo, kitabul buyu babun fil kharsi da kuma sunan nasa'i kitabuz zakat babu kam ya yatrukul kharis da sunan turmizi kitabuz zakat babu ma ja'a fil kharsi a cikin sunan turmizi, akwai yadda al turmizi ya kawo hadisin akwai lafazin da ya zo ya dan bambanta da wanda ibn hajar ya kawo a cikin bulugun mara abdurrahman bin mas'ud bin niyarin abdurrahman bin mas'ud bin niyarin wani tabi'i ne shi ne ya ba da labari ya ce ja a fahal bin abi hafmata ila majalisina fahal bin abi hafma wanda ya rawaito hadisina wata rana ya zo majalisinmu wato wurin da mukan zauna da karatu fa lokacin da ya zo wannan majalisi sai ya ba mu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzon Allah ya kasance yana cewa idza kharastum fakhuzu idan kun kimanta yawan 'ya'yan itatuwar gonan mutum to so sai ku karbi zakar abinda kuka kimanta wada usulufa kuma ku kyale kashi ɗaya cikin uku na amfanin gonar fa in lam tada usulusa idan ba ku kyale sulusi ba da urrubu'a sai ku kyale kashi ɗaya cikin hudu na amfanin gona to babu shakka akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba wannan hadisin ne kadai ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da alkharsu a rayuwarsa ba hadisan suna da yawa shi yasa al-imam al-hakim kamar yadda ibn hajar ya faɗa al al-hakim ya inganta wannan hadisi in ka duba littafinsa al-mustadrak al-imam al-hakim ya ce wannan hadisin ba shi kadai ne ya tabbatar da cewa an samu alharsu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato akwai wasu sahabbai da suka ba da labari hadisai da yawa wasu ma suna sahihul bukhari da kuma sahihu muslim daga cikin hadisan da shi al-imam al-hakim yake ne akwai hadisin jabir bin abdullah jabir bin abdullahi al'ansari ya ba da labari wanda yake tabbatar da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lallai an yi amfani da alkarsu din nan kamar yadda aka samu hadisi daga shi wannan sahabi wato sahal bin abi hakma A Allah khaybar shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi da yahudawa mutanen khaibar Allah ya bashi nasara a kansu jabir yana ba da labarin yaƙin wanda babu shakka wannan yaƙin ya haifar da ilimi mai yawa ta sashin shari'a akwai dokoki da aka samu da dama a dalilin yakin khaibar to jabir ya ce bayan an gama yaƙin khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan yahudawa to kaga kasa ta zama ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin kasar gaba ɗayanta ta zama ganima duk gonaki kuma sannan a kasar larabawa haibar wuri ne mai dausayi wuri ne wanda ke da amfani kwarai kuma har zuwa yanzu saboda haka yahudawa suka yi kaka gida a wannan gudun tun zamanin jahiliya yahudawa suna zama a gudun kuma har yanzu akwai kufayensu wanda yake tabbatar da tarihi. to tun da an riga an gama yaƙi gonakinsu sun zama ganima ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu waɗannan gonaki su ci gaba da noma amma za su rika bashi wani kaso daga ciki tun da ganima ce fa aqarrahum rasulullahi eh, kama kan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan kowa ya rike gonarsa waje alaha bainahu wa bainahu abinda za a yi shine ku ku faɗi irin abinda za ku rika bayarwa daga cikin gonakin tunda yanzu mun kyale mun kyale gonakin gare ku fa ba'atha abdullah bin bina rawaha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura abdullah bin rawaha wani sahabinsa daga garin madina shi abdullah bin rawaha shi yake zuwa fa kharafaha alaihi eh, lokacin da dabinai suka yi ya'ya sai abdullahi bin rawaha ya zo ya tafi gonar kowa ya kimanta wato yawan amfanin da za a samu zai tafi kowace gona ya kimanta ga yawan abin da ake tunanin za a samu sannan sai ya bar musu waɗannan gonaki ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to jabir ya ce haka aka ci gaba da yi wannan hadisin na jabir yana cikin sunan abi dawud kitabul buyu babun fil kharsi da kuma al-musnad al-imam ahmad da sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisin ah, babu shakka ya inganta in ka duba irwaul galil mujallad na shafi na 281 bayan hadisin jabir kaga hadisin jabir ya tabbatar da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi amfani da al-kharsu wato shine kimanta yawan ‘ya'yan itatuwa da za a samu wato kafin ma a cire zakansu a kimanta yawan abin da za a samu a gona ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kansa manzon Allah yake tura Abdullah bin Rawaha ya je wajen Yahudawan nan ya je ya kimanta yawan abin da ake ganin za a samu a gonar kowane ba Yahudi to sannan akwai hadisin Abdullah bin Umar shi ma haka hadisin Abdullah bin Umar yana da tsawon gaske illa dai zan kawo mahallin shahid kawai abdullahi bin umar ya ce lokacin da aka gama yaƙi bayan an gama yaƙin haibar shi ma yana ba da labarin yaƙin da ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan haibar sai yahudawa suka ce ya muhammad ba su kiransa ya rasulullahi tun da ba su yadda manzon Allah ba ne ya muhammad da'ana na kuna fi hazihi al-ardi nuslihuha tun da an gama yaƙi ƙasarmu ta zama ganima gare ka duk da gonakinmu muna roƙonka ka ƙyale mana waɗannan gonaki kamar yadda suke kowa ya rike gonarsa nuslihuha mu rika gyara gonakin maimakon abar gonakin haka kawai za mu ci gaba da nomansu muna kulawa da su muna gyara itatuwan wa na alaiha ya zama muna wato hidimar waɗannan gonaki shine abdullahi bin umar ya ce to wannan bukatar da suka gabatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar maslaha ce domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki ma yarda ta ai babu yadda za a yi da waɗannan gonaki don shi ya sa ma yahudawan suke faɗin haka ya ce walam ya kun li rasulillahi wala li ashabihi gilmanun ya kumuna alaiha da shi manzon Allah da sahabbansa ba su da yara waɗanda za su iya zuwa su zauna a khaibar su gyara waɗannan gonakin kaga idan kuwa aka ce ba za a kyale ma yahudawan khaibar su ci gaba da kulawa da waɗannan gonaki ba to zai zama ci baya aka yi ba ci gaba ba ba fa'ida domin ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su da wani lokaci na hidindimu ga irin waɗannan gonaki yaƙi ya taso yau an tafi kullum an kawo hari ga musulmai sun yi kokarin kare kansu shi yasa abdullahi bin umar yake wa kanu la yafruguna an yaqumu alaiha annabi da sahabbai ba sa hutawa ba su da lokacin hutawa bare ma su samu lokacin tafiya su gyara gonakin nan bare kuma khaybar ba garin madina bane akwai tazara tsakanin su fa a'tahum khaybara saboda haka abdullahi bin umar yake sai manzon Allah ya ba su khaybar kasar khaybar ala anna lahum ash-shatra min kulli zar'in akan cewa kowace bishiya za su ba da rabinta idan alakulli zara'in idan noma mutum yayi idan gonar nomanta ake to rabin amfanin gonar na mai noma ne rabi kuma za a kawo shi ne ga musulmai wa naklin idan bishiya ce kamar ta dabino to rabin amfaninta na mai gonar ne na mai wannan bishiyar ne amma rabi kuma za a kawo ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa shay'in ma badali rasulullah وكان عبد الله بن رواها يأتيهم كل عام عبد الله بن عمر عبد الله بن رواها daga cikin sahabbai shine wanda ke tafiya Khaibar a kowace shekara a kowace shekara lokacin da aka tabbata amfanin itatuwa sun nuna sai ya tafi fa yaqrusuha alaykum idan ya tafi sai ya kimanta yawan amfanin za a samu gonar kowa thumma yubamminuhum shatra bayan ya kimanta kai wannan ana tamanin za a samu buhu 100 ne misali a gonarka kai kuma za a samu buhu 50 ne kaga zaka bada 25 kenan saboda ka in dai na tashi zuwa ka tabbata buhu 25 yana jira kaga baka riga kai girbi ba amma an riga an gaya maka tunda an kimanta abin da gonarka za ta bada فكان abdullahi الله بن رواحة يأتيهم فيخرسها عليهم yahudawa musamman suka aiko ɗan sako zuwa madina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shakau ila rasulillah sun kawo ƙara ƙaran mai suka kawo shiddata eh, harfiki abdullahi bin rawaha yana tsanantawa wajen harsashen yawan abin da za a samu a gona baya ɗan sassauci sassaucin shine idan aka ce ka je ka kimanta amfanin da za a samu a gonar mutum daga zuwa ka kalli girman gonar sai ka ce ya to za a samu buhu hamsin misali sai yi tafiyar ka tsanantawa fa sai ka shiga gonar ka kirga kowace bishiya bayan ka gama kirgawa kuma ka lura da irin nonon da ke jikin kowace bishiya sannan sai ka ce to kai gonar ka akwai bishiya kaza kowace bishiya tana da nono kaza mafi yawan bishiyoyin kaɗan ne suke da nono kaza don haka abinda za a samu kaza ne to haka abdullahi bin rawaha yake bai zuwa ya hangi gona ya ce za a yi za ana tsammanin za a samu buhu kaza a gona baya haka sai ya shiga gona sai ya kirga kowace bishiya da take wannan gona kaga yana tsanantawa to abinda ma sa suka kawo ƙararsa saboda farko dai sun yi kokarin su shi rashawa sun yi kokarin su bashi rashawa akan tun da shi ɗan saƙo ne na annabi sallallahu alaihi wasallam duk saƙon da ya kai mu manzon Allah zai karba kaga su busu yadda manzo ne na Allah inda sun yadda annabin Allah ne sun san duk abin da saƙonsa sakonsa yayi na yaudara Allah zai sanar da shi sai suka kokarin su ba mu Abdullahi bin Rawaha rashawa wa aradu an yarshu inji Abdullahi bin Umar yace musu ya a'da Allah ya kuma kiya Allah yanzu har kuna tsammanin za ku iya bani rashawa a toto imuni suhuta yanzu rashawa ce za ku bani yace wallahi laqad ji'tu min a ahabbin nasi ilayya wallahi da kuka ga na taho nan khaybar na baro madina wanda ya aiko ni a duk duniya ba dan adam da na fi so fiye da shi idan za ka ba da rashawa ya za ka ba da rashawa ga mutumin da ke son wanda ya aiko shi ai sai ka ba da rashawa ga wanda ke yin wanda ya aiko shi wanda shi yake nuna maka irin biyayyar da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsananta soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma soyayya ce ba ta ƙarya ba soyayya ba ta yaudara ba soyayya ce da suke wa manzon Allah a ciki da waje a gabansa da kuma bayansa don haka yasa Ya ce musu yana da kyau ku sani wanda ya aiko ni dinnan a duniya duk dan adam babu wanda na fi so fiye da shi wato kamar yana sa su yi tunani ne ku yi tunani ai da a ce mutumin da ya aiko ni makiyi ne gare ni to shine ma za ku yi tunanin ku ba ni rashawa wanda ya aiko ni duniya ba wanda na fi so fiye da shi sannan kuma ku dinnan da kuke tunanin ku ba ni rashawa ba ku yi tunani ba wala antum abgabu ilayya min iddatikum min alqirati wal khanazir ku dinnan ba ma ku ba duk inda ba yahuda yake a duniya na fi kyamatarsa akan biri da alade yake gaya musu wannan kaga ina ma a ce akwai alamar dan soyayya shine zata samu damar ba mu mutu rashawa yace wanda ya aiko ni shi na fuso a duk duniya ku ko da kuke bani rashawa na fi kyamar ku fiye da alade da wato da biri yace ya za a yi ba ku yi tunanin ku ba da rashawa kamar ba ku da hankali sai ce amma duk da haka la hamidu ne bugu bi iyaku ma hubbi ku. duk da yanda nake tsananta son manzon Allah duk da yanda nake tsananta ku, wannan tsananin iyayya ta gare ku da tsananin soyayya ta ga manzon Allah ba zai sa ni Allah a'dila alaikum yin adalci a kanku ba kaga wannan yake gwada maka irin tarbiyyar da ya samu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam komi tsananin ƙi da nake muku in batun adalci yayi ya zo ba zan cuce ku ba wanda shine abin da musulunci ya karantar da mu wanda shine abin da alqur'ani ya gaya mana bai kamata saboda kana kin mutum ka ƙin adalci gare shi ba wannan ya nuna cewa addinin ka ba na kwarai bane yace komi tsananin kiyayya ta gare ku ba zan ki adalci gare ku ba sai suka ce bi haza qamati samawati wal ai aiko da adalci ne dama sama da kafa suka tsaya kaga sun yadda da yake ya faɗa musu gaskiya sai suka dawo eh, alamar da sun ji kunya ai adalci shi ya rike sama da ƙasa domin idan akwai murdiya adalci ba zai eh, wato eh, sama da ƙasa ba za su tabbata ba hadisin yana sahihul ta ta'alikan kuma yana sunan abi dawud kitabul jarah wal imara kitabul kharaj wal imara babu ma jaa fi hukmi ardi har imam malik al imam malik ma ya kawo hadisin cikin littafin muwatta haka nan al imam a sunan kubra babu man ra'a qismatal arabi al magnuma sannan akwai hadisi kuma da alimam imam abu dawud har yanzu ya ruwaito daga aisha Allah ya kara mata yarda Alimam imam abu dawud ya ruwaito hadisin sahabban nan guda uku jabir bin Abdullahi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullahi bin rawaha khaybar ya kimanta yawan 'ya'yan itatuwan da za a samu wato a gonakin da ya bar musu su yi aiki ana raba amfaninsa a tsakanin shi da su abdullahi bin umar ya ruwaito sannan mutum na uku ita ce aisha Allah ya kara masa yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna sunan abi dawud kuma duka hadisan sun inganta bayanin yana irwa galil kamar hadisun aisha da biyar. to wannan hujja ce da take nuna cewar lallai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ma tura wanda ya tafi wato ya kimanta yawan 'ya'yan itatuwan da za a samu a gonar mutum tun daga abin da ya auku tsakaninsa da yahudu kuma akwai hadisin abu humaydin sa'idi abu humaydin saidi ya bada labarin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yakin tabuka yace kharajna ma'a rasulillah mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gazwata tabuk lokacin da muka tafi yakin tabu fa ataina wadil qura mun isa wani guri da ake kiransa wadil qura ala hadikatin limra'atin akwai wata fadama ta wata mace mace ke da wannan gonar wanda ya nuna maka cewar wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mata waɗanda wato suna kokari ta sashin abin da ya shafi gonaki noma manzon Allah ya iso gonar wata mata faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masahabbai fakursuha ku kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonar wannan mata. abu humaydin sa'idi ya ce fakaras na muka kimanta yawan ‘ya'yan itatuwan da za a samu a gonarta kuma ba mu kaɗai ba wa karafa ha rasulullahi shi ma kansa manzon Allah ya kimanta din sai aka samu asharaka a wasuƙin wato buhu goma wa ƙada sai mazan Allah ya ce mai ita wannan mata siha ki kiyaye wannan wato kimantawar amfanin da za a samu a gonaki hatta narji'a ilaiki insha Allah har sai mun dawo saboda manzon Allah zai tafi yaƙi har sai mun dawo hadisin shi ne wanda al’imamun haƙi muke ishara da shi yana cewa hadisi na muttafaqun alai saboda yana sahihul bukhari kuma yana sahihul muslim to kaga an samu tabbas sahabbai da dama waɗanda sun tabbatar wato lallai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an kimanta yawan amfanin gona kafin lokacin fitar da zakka shi yasa sa tirmizi wanda yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan wanda yake bulugul maram bayan ya kawo hadisi sai ya ce wa filbabi babi an aisha game da matsala ta kimanta yawan 'ya'yan itatuwan da za a samu a gonar mutum an samu hadisin aisha wa attab ibn usayd da kuma attab wanda hadisinsa yana tafe wa ibn abbas an samu hadisin abdullah bin abbas yace wal amru ala hadisi sahl bin abi hasma ana aiki da wannan hadisin da sahal bin abi hasma shi yasa ibnu hajar ya kawo shi inda aksari ahalin ilmin silhar akasarin malamai a tarihin musulunci suna aiki da waɗannan hadisai kenan shari'a ta yarda a kimanta yawan 'ya'yan itatuwa da za a samu a gonar mutum kafin ma a cire 'ya'yan itatuwan a lokacin da za a karbi zakansu ya ce wa bi hadisi sahal bin abi hasma ya ahmad wa Isha kala wal kharsu idza adrakat istimar bayan ya faɗi haka al-imam sai ya karantar da mu yanda ake yi yace al kharsu yanda ake kimanta amfanin gonar mutum wato idza adrakat istimar za a kyale gona sai lokacin da ake akwai lokacin da an san ƴaƴan itatuwa suna nuna eh, kamar misali an san lokacin da dabinai suke yaya kamar yadda ka san an san lokacin da mangoro ke yaya bishiyoyi akwai lokacin da suke yin 'ya'yansu to za a kyale sai bishiyar sai lokacin da an tabbata bishiyoyi sun yi amfani minar rutop kamar misali itatuwan dabino wal'inar da itatuwa na inab min mafihi zakat wanda dai ana karban zakka daga gare shi ba kowace bishiya ba sai bishiyar da ya zama ana karban zakkanta wace irin bishiya ce ake karban zakanta, wanda mun riga mun yi magana a kai duk wani abin da yake fita daga ƙasa ana la'akari ne da shin wannan abin ana iya auna shi kuma ana iya ajiyan shi wannan shi ne kada yake la'akari da shi idan ana iyawa to akwai zakka akan wannan dan ije don haka yasa al ya ce min ma fihi zakat amma kaga mangoro ba a adana sa don haka ba a cewa akwai zakka ga mangoro da sauran wadannan ba asa sulba to idan lokacin da aka tabbata itatuwan nan sun fitar da amfani kamar misali bishiyoyin dabino kenan shugaban musulmai zai aiki mai zuwa ya kimanta din ba kowaye ba akwai ƙwararru sai ƙwararre don haka yi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin Rawa ba kowaye yake iya kimanta amfanin gona ba sai wanda ya iya saboda haka shugaba zai tura alkhari shine mai kimanta yawan 'ya'yan itatuwa ya khurusu alaikin al'imamu turmizi ya ce walharsu kuma yanda ake kimanta yawan amfanin yanda ake harsashe an yanzu raman yubusiru zalika da farko shugaba zai dubi wanda ke da basira wanda ke da kwarewa ta wajen sanin yawan amfanin da za a samu a gonar mutane fa ya sai ya tafi gonar mutum fa ya kharuju idan gonar tana da itatuwan inabi ne sai ya ce ya kharuju min hada azabib kaza wa kaza wannan bishiyar ana ganin za ta fitar da za ta ba da zabibi za ta ba da 'ya'yan inabi za su kai buhu kaza da kaza idan dabino ma idan dabino ne haka zai fada wa min tamri kaza wa kaza fa yuhsi alayk saboda haka idan aka gama kirga kowace bishiya da suke gonan bayan an gama kirgawa to sai ya bada littafi ga mai gonan wayan yanzuru mablagal ushri min zalika a nan ne za a dubi mai kimar ushiri na gonan don ushiri shine a kasa amfanin gonar kashi goma kashi guda shine zaka saboda haka wanda ya kimanta yawan 'ya'yan itatuwan da za a samu a gonan zai iya sani misali kaga gonarka tana da itatuwan da binai guda 100 kowace bishiya eh, mun samu tan za ta yi nono guda goma bisa ga littafi yadda muka saba sani ana hada bishiyoyi kaza ne kafin su bada ausuki guda kaga zai iya cewa don haka amfanin gonarka gaba daya buhun dabino kaza ne to tunda buhun dabino kaza ne ake fatan za a samu to za mu kasa goma kenan zakkar gonan nan a lokacin da ka cire amfanin zaka ka ba mu kashi kaza ke saboda zai kasa amfanin gonan kashi goma sai ya ce zakan ushiri guda ne fa bito alaihim don haka sai a rubuta a takarda shi al zai koma ga shugaban musulmi zai ce to gonar wani na kimanta ga yawan abin da za a samu ga zakar da zai bada idan ya cire 'ya'yan itatuwa gonar wani ga yadda abin ya kasance haka zai ta faɗa masa duk gonakin mutane saboda haka lokacin zakka eh, al-imam tirmidhi yace thumma yukhalli bainahum wa bainas simar saboda haka ba ruwan sarki da mai gona babu ruwan kowa da mai gona kai mai gona ka riga ka san abinda hukuma ta sani zaka bayar na zakka tuntun an riga an gama tunda shugaban musulmi ya riga ya aiko an kimanta an san abinda zaka bayar fa una ma Habu al-imam zai yace don haka sai mai gona ya yayi abinda ya ga dama da gonarsa tunda ya riga ya san kimar zakka da za a karba idan yayi girbi fa idza adrakat istimar lokacin da amfanin ya nuna sosai aka cire ukhidha minhum al-ushur sai a turo mai karban zaka ya zo ya karba haka za fassarahu ba'd ahli al-ilmi ce wannan ita ce fassaran da masana a zamanin farko suka yi ma al-kharsu wa bihaza kudu malikun wa shafi'i wa ahmad wannan ita ce fahimtar al'imamu malik al'imamu shafi'i al ahmad akasarin malaman sunna haka nan suke abin abinda ake nufi da alkarsu kuma haka din ne kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa Ibn Hajar mai littafin Bulughul Maram a sharhin da yayi ma Sahihul Bukhari wato Fathul Bari a mujallal na goma shafi na 471 yace don haka wannan hadisin hadisin da muka karanta hadisin Sahal bin Abi Hafma na Bulughul Maram ibn hajar ya ce hadisin yana tabbatar mana mashru'iyyatul kharfi a kimanta yawan abin da gona za ta bayar shari'a ta tabbatar da shi ba bidai a bace wato shari'a ce kada sai ibn hajar yace amma inda aka samu sabani in ka lura da hadisin da muka karanta din sahal bin abi hasma yace amarna rasulullah manzon Allah yayi mana umarni to idan ku annabi yayi umarni shin wannan umarnin yana matsayin wajibi ne ko mustahabi tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai umarni kaga ya gwada cewa kenan alkharsu imma wajibun aw mustahabun ko dai ya zama wajibi ko ko ya zama mustahabi kada sai ibn hajar yace illa dai aljumhur mafi yawan malaman sunna suna cewa huwa mustahabun a kimanta yawan amfanin gona ba wajibi ba ne mustahabi ba wajibi ba bane akasarin malaman suna suna cewa a kimanta yawan amfanin da za a samu a gonar mutum ‘ya'yan itatuwan da za a samu a gonarsa a kimanta kafin lokacin zakka ba wajibi ba ne duk da cewa an samu wannan lafazi na sahal bin abi hasma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbai domin koda. ba a yi alkarsu ba dole ne akwai lokacin da za ka girbe amfanin gonar taka idan ka gama girbi a dole ka ba da zakka kaga kenan taimako aka yi maka taimako aka yi ma don ka san yawan zakkan da ke gonarka in ma za ka ci amfanin gonarka kana iya ci kana iya sayarwa kai dai ka san hakkin Allah da ke gonarka taimako ne in ba a yi ba wannan baya nuna cewa an yi laifi a wajen Allah zakkan ya dole sai ka cire a bayan ka gama girbi din don haka yasa ibn hajar ya ce galibin malaman suna suna cewa huwa Ya ce sannan kuma an sake samun sabani sabanin da aka samu a nan shine hal yaqtasu bin nahli hal yaqtasu bin Nahali a yulhaqu shin kimanta amfanin 'ya'yan itatuwa nan? ya takaita ga bishiyar dabino ko kuwa ya hada har da bishiyar inabi domin hadisin da muka karanta bai ayyana bishiyoyin da za a yi musu ba illa dai kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shine idan an tafi akai aka kimanta yawan 'ya'yan itatuwa da za a samu a gonar mutum to wannan kimar ita ce zakkan da za a karba kaga koda a ce daga baya abinda gonar ta samar yafi haka ba za a canza ra'ayi ba la kamar misali mai kimantawa in yace gonarka za ta bada za ta bada buhu 100 bayan an yi girbi sai ka samu buhu 120 abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a karbi zakkan buhu 100 da aka kimanta tun farko ko da daga baya an samu gonar ta bada amfani fiye da haka shi yasa manzo Allah yake cewa fakhuzu idza kharastum fakhuzu idan dai kun kimanta yawan amfanin da za a samu a gonar mutum sai ku karɓi zakka daga wannan lissafi da kuka yi ko da amfanin ya fi haka ba za a karɓa ba to a nan waɗanda bishiyoyi ne ake musu wannan wato hukunci na alkarsu asali an sani da dabino ne to har ina inabi ma ana hadawa wanda shine hadisi na gaba wanda za mu karanta a gaba insha Allah aw ya ummu kullama yantafi'u bihi aw ya ummu kullu ma yantafi'u bihi ratban wa jaffan ko kuwa ya hada dukkan wani dan bishiya shin bishiyar dabino da inabi ne kawai waɗanda domin su ne aka sani a san larabawa su ne ake samu madina to ko kuwa ya hada dukkan wata bishiya a ko ko'ina take a duniya inda ana cire mata zakka ita ma za a iya mata alkharsu shi da ya ce wasa kaulul jumhur ah, fahimtar akasarin malamai ita ce ba wai bishiyoyin nan guda biyu ne kadai ake kimanta amfaninsu ba kowace bishiya inda ana cire mata zakka a ko'ina a duniya ana iya alharsu gareta kafin lokacin cire zakka. ya sake cewa wahal bi qaulul kharij aw yarji'u ila ma ala ilayhi alhalu ba'd aljafa shin idan mutum aka tura shi ya kimanta yawan amfanin gonar mutum da ya tafi ya kimanta sai ya bada lissafi kamar yadda muka ce aka samu buhu ɗari ne a lissafinsa wannan gonar za ta bada amfani buhu ɗari bayan an girbe amfanin gona sai aka taras lissafin ya wuce haka shin za a yi amfani da wancan lissafi ko ko za a canza sai ce al'awwal ƙaunu malikin wa ta'ifa wanda da yawa malamai suna cewa kama hadda al Malik shi yasa hadisin nan ya zama hujja mai karfi ga al Malik da yawa malamai suna cewa idan da a ce za a kimanta yawan amfanin gonar mutum a samu zai bada buhu ɗari daga bayan girbi aka samu ya kai buhu 120 al-Imam Malik ya ce ba za a karbi zakkar buhu 120 ba sai dai zakkar buhu ɗari na kiman da aka yi da saboda wannan hadisi na sahal bin abi hasma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa khuzuma karastu wanda shine fahimtar al-imam malik da cewa akwai wasu malamai da ke da fahimta ta daban wa hal yakfi kharisun wahidun arifun thiqatun aw la budda min ithnaini tunda al'amari ne na shaida shin dole sai an tura mutum biyu waɗanda za su kimanta amfanin gonar mutum ko kuwa mutum ɗaya yana wadatarwa wanda nan ma an samu sabani tsakanin malamai amma dai akasarin malamai suna sun yarda ana kimanta yawan amfanin gona kafin a yi girbi to abin da ya fi inganta kamar yadda ibn hajjar ya faɗa cikin fatul bari ya ce wal jumhur alal awwal akasarin malamai sun ce mutum ɗaya in ya tafi gonarka ya tabbatar da ga yawan amfanin da gonar za ta samar to wannan bayanin nasa ya wadatar ba sai an samu shaidu ba واختلف ايضا هل هو اعتبار او تضمين sannan a matsalar ta karshe inda aka samu sabani shin idan aka yi wannan lissafi ya zama ana bin ka bashi ne ko kuwa a'a lissafi ne wanda aka yi don kai ka gane hakkin Allah da yake kanka ba dole bane sai an karba wato abin nufi anan shine misali idan aka ce bashi ake binka to bayan mutum ya taho ya kimanta amfanin gonarka ya tafi sai Allah ya turo musiba sai annoba ta auka ma gonar sai gonar ta lalace shi yasa anan ake cewa hal huwa i'tibarun aw tagminun shin wannan kimar da aka yi ma gonarka an ana la'akari ne da taimakonka kawai akai ka san haƙƙin Allah da ke gonarka ko kuwa ana lamuntar ka wannan hakkin ko da a ce gonar ta lalace sai ka biya shi nan ma akwai sabani da aka samu a tsakanin malaman suna wanda akan haka al'imam ibn usaimin ibn usaimin mai littafin a sharhun mumke mujallar na biyu shafi na 554 kitabun zakat ya ce la yastaƙin wujubu zakati illa bi ja'aliha fi baidar yana da kyau mu sani zakar gona ba ta ba sai an cire amfanin gonan an tara a fili abinda ake kira albaidar shine mai gona yakan share wani fili a cikin gonarsa wasu masu kan yi daban gurin saboda wato amfanin ya zama to yana da tsafta ba samu kasa da sauransu ya ci danyar shi ba to wannan fili da aka yi dabansa wannan shi ake kira albaidar wurin tara amfanin gona zakka ba ta wajaba ga manomi sai ya ciro amfanin gonan ya tara a wannan gurin a gonan lokacin zakkan take wajaba yana cewa huwal mahallu alladhi tujma'u fihi thimar wa zuru wurin da aka shirya saboda idan mutum noman hatsi yake idan ya gama girba hatsin yana tarawa a gurin wasu ma anan za a buge hatsin a dora a buhu sannan a kai shi gida in ma dabino ne haka ake illa dai bambanci da larabci idan gonar ana shukan kamar hatsi ne ana kiran gurin da ake tara hatsin albaidar amma idan itatuwa ne kamar bishiyan dabino da inabi ana kiransa aljerinu amma duk dai ma'anarsu guda da larabci ma'anarsu guda wato wurin da aka gyara shi saboda tara amfanin gona kafin a ɗauke amfanin gonar a kai gari saboda anan ake gyara amfanin a cire ɓawansa wasu ma'anin suke shasa da sauransu kafin su sa abuhuna sai a wuce da shi kawai wazalika annahu kanu idza eh, jazzu samara idza eh, jazzu samara ja'alu lahu makanan fasiha ibnu al yace su manoma idan sun yi girbin amfanin gona lokacin girbi suna samar da wani guri mai fadi ya ba'una fihi sai su tara amfanin gonar a wannan filin wa kazalika idan hasadu zar'a idan mutum yayi girbi idan shuka kamar hatsi ya shuka ja'alu lahu makanan faqihan yadussunahu eh, yadusunahu fihi ana shirya wuri a gonan inda za a kawo wato hatsin ya zama to wurin za a buge hatsin a ɗebi kwayar a bar ainihin eh, wato abin nan ganyen aure fala ya saƙin ibn al-usaimin ya ce ka'idar ita ce wajibcin zakka baya tabbata illa idza ja'alaha fil bayda sai mai gona ya ciro amfanin gona ya kawo wannan fili ya aje to daga lokacin da ya aje amfanin gonan nan a filin lokacin ne zakka ta zama wajiba a kansa mai hujja kai eh, saboda Allah madaukaki ya faɗa suratul an'am aya ta 141 wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin gonar a ranar sa kaga Allah madaukaki ya ce a ranar girbinsa bai ce a ranar da ya nuna ba amma kimanta yawan amfanin gonar ka an yi ne lokacin da amfanin ya nuna ai ba ranar da amfanin gona ya nuna ake kire shi ba bayan amfanin gona ya nuna akan kyale shi yayi kwari ya kai wani lokaci da koda an cire ba zai lalace ba saboda haka ba ranar nunan amfanin gonarka ce ranar zakka ba shi Allah madaukake ya ce ranar girbi ita ce ranar zakka kaga nan ma akwai rahama ah, wanda Allah subhanahu wataala ya mana saboda kafin ranan ko me zai iya faruwa tana yiwa amfanin gonar naka ya lalace amma idan aka ce ka girbe ka tara to babu shakka an tabbatarwa ne ya samu amfani mai yawa to ranar za a bada zakkan ko da ko da yake shari'a ta yarda a kimanta yawan amfanin gonanka amma ba za a karbi zakkanka ba ko da zaka bayar misali idan aka tura mai karban zakka ya zo gonarka sai ya ce gonarka za ta bada buhu ɗari. Daga ka ce a to tunda buhu ɗari ne dauki buhu 10 ai shine ushur Shi ne kashi ɗaya cikin goma na amfanin gona ta wanda shi shine zakka shi na ɗauka ka tafi in gonar ina iya sai da ita yanzu ko ina iya girbe abina gaba ɗaya in cinye ko ya yi ba za a karɓa ba domin lokacin karɓar zakka bai yi ba illa dai wancan sauki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa manomi wa idha hafada az-zar'a fa innahu yaj'alu fi fil bayadir fawran da zaran mutun ya girbi to da sauri ya tara wannan amfanin gonar tasa fa in talafat ba'da ba'du ba'da buduwi salahi washtidad al-habb wa qabla ja'liha fil bayda don haka yasa ibn usaymin ce. idan amfanin gona ya lalace bayan gonar wato amfanin nata ya nuna sannan idan hatsi ne sun yi kwari amma kafin a girbi amfanin a tara shi a wurin sai to an yi asarar amfanin gonan to ina hukuncin zakka a nan shine aka ce tasqutu ma lam yakun zalika bi ta'addin minhu aw tafrid ya to amfanin gonan ka an riga an zo an kimanta ga yawan abin da za a samu saboda gonar ta nuna amma kafin ranar girbi sai amfanin gonan ya lalace ko barawa ya zo ya tashi to ba za a babu ba lamunce ka akai ba wato babu lamun ba bashi ne bare a ce dole sai ka fitar da wannan zakka domin bai kai ranar da Allah ya ayyana a cikin alkur'ani ba Yau hafadi amma sharaɗinsa sa in babu abu biyu na daya ta'addil shine ake kira ta'adi da Hausa wanda asalin kalmar Larabci ne in ba kai ne kai ta'adi ba na biyu tafriqun babu sakaci akwai bambanci tsakanin ta'adi da kuma sakaci fa inna hala tasqutu wa idza idan ya zama akwai ta'adi na mai gonan ko akwai sakaci na mai gona to zakka ba ta fadi ba dole sai ya ce fa inna hala tasqutu wa idza ja'alaha fil bayad fil baydar to misali idan ya riga ya girba amfanin gona ya tara shi a wannan filin fa inna ha tajibu alai zakka ta wajaba akansa walau talafat bi ghairi ta'addin wala tafritin in ya riga ya ciro amfanin gona ya tara a wannan fili sai ce bari gobe za mu kwashe sai barawo ya ɗebe to gobe ko da barawo ya ɗebe sai ya ba da zaka domin lokacin wajabtan zakan ya riga ya auku domin Allah madaukake ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da hakkin a ranar girbi ranar girbi don haka yasa ibnu al-usaymin ce idan zaka ka yi girbi ka yi shi da gaggawa domin duk wani sakaci da ya auku a bayan kayi girbi baya kawar da wannan zaka a kanka dole sai ka bayar ko da ba kai ne ka jawo sa ba shi kamar a ce barawa ya taho ya kwashi bayan kayi girbi din li'annahu istaqarra al-wujub fi zimmati saboda wajibcin ya riga ya tabbata fa dainan alaihi don haka wannan zakan ta zama bashi akan mai gona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 ibn al-usaymin ya ce don haka wato ita gona tana da halaye guda uku wanda ya kamata manomi ya sani litalafi tsimari wa zar'i talafu ahwalin game da lalacewar amfanin gona ko ko salwantansa ana la'akari da halaye guda uku hali na farko an yaslafa kabla wujubi zakati gonarka ta lalace kafin zakata wajaba wato kabla ishtidad al-habbi wa qabla salahi samar kafin amfanin ya nuna amfanin gonar kafin ya nuna sai gonar ta lalace fa haza la shay ala malik mutlaqan anan mai gonar babu wani abin da ya shafi zakka a kansa domin gonar tasa bata ma kai nuna ba sai ta lalace idan aka ce ta lalace misali wata annoba ta auka ma gonan ko gobara ko wutan daji ko kwari ya zamanto gona ta lalace ta lalace kafin amfanin gonar ya nuna sawa'un talafa bi ta'addin aw tafridin aw ghairi zalika ko da ake shi ya jawo dalilin lalacewar gonan ba a cewa sai ya bi da zakanta saboda ai amfanin gonan bai kai ya nuna ba ma tunda bai kai ya nuna ba ko da shi ne ya yi sakaci don mutum ne ya yi gona babba sai babbar gona ya zamanto sai ya ki ya yi mata noma wanda manoma sun san abin da ke iya sa gona ta lalace ya zama da kansa mai gonar ya yi wannan sakaci wanda kowa ya gani zai ce aiwa ne shi yake kulawa da gonarsa to ko da shi ne da kansa ya yi sakaci ana lura da amfanin gonan ya kai ya nuna idan bai kai ya nuna ba babu zarka a kansa ko da shi ne ya jawo sababi wato amfanin ake lura da shi amfanin gonar ya kai ya nuna a bai kai ba to babu zarka a kan shi wanda ne hali na farko hali na biyu shi ne wanda ake cewa hali na hila an yi salafa ba da wujubi zakati mutum ne yana da gona gona ta nuna amma sai ya zamanto kafin ta kai lokacin girbi sai ya lalata gonar ko ta lalace ya lalata gonar ko ta lalace idan aka ce ya lalata gonar tana yiwuwa. masara ce ya noma masara ta nuna amma idan ana son masara a sanya ta a buhu ne to ya kamata a kyale ta ta bushe ko sai ya ki barin masarar ta bushe sai ya kira masu gashi suka sare masarar gaba ɗayanta suka je suka gata amma kaga ta riga ta nuna kafin ya yi wannan to dama abinda ake la'akari da shi wato shine nunar amfanin gonan to idan ya zama shi ya yi sababin lalacewar amfanin a nan dominan zakat dole sai ya ba da zakka ko da bai jira zuwa lokacin girbin wannan gonar ba ai gonar ta riga ta nuna sai ya yi abin da zai hana gonar ta kai ga bushewa ya sai da amfanin in kana bila ta'addin amma misali gonar ta nuna masar ta yi kyau ba ta'addinsa ba ne sai barawa ya zo ya tare domin ah, akwai masu gashi barawo sai ya tare ya kai wa masu gashi ya saida musu kaga ba shi yayi ba to anan babu zakka tunda ba shi ne ya lalata amfanin gonan ba amma in shi ne ya lalata to dole zai bada zakka domin amfanin gonan ya riga ya zuka kaga anan ana la'akari ne da meye sababin lalacewar gona in shi yayi zama sababi bayan amfanin gona ya nuna to dole zai ba da zakka idan gona ta lalace ba da sababinsa ba to babu zakka na uku an yaslifa ba ta ja'alihi fil baydar gona ta gama kyau masara ta nuna har ta bushe aka sa ranar girbi aka share guri a gona aka ciro masara aka tara bayan an tara masaran sai wani ya sa wutan daji sai ta kone gonar gaba ɗayanta to ka ɗauka kaddara ta same ka la baya ga ƙaddara sai ka ba da zakka domin zakka ta riga ta wajaba da kai ka zama sababi da ma baka zama sababi ba sai ka bada zakkan saboda wancan umarnin Allah subhanahu ta'ala Allah da kansa ya faɗa wa atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙinsa sa a ranar girbin ka shi yasa ibn al-usaymin yace li'annaha istaqarrat fi zimmatihi fa sarat daynan alayhi saboda zakka ta riga ta tabbata akan mai gona tunda har ya yi girbi ya tara a wuri guda don haka idan zakkan nan wani abu ya samu gonan ya samu amfanin gona to dole wannan zakka tana nan a matsayin bashi a kansa sai ce wal insanu idza wajaba alaihi daynun idan dan adam ana bin sa bashi wa talifa malahu kai ne ake bin ka bashi wato ibnu usaymi ne ba da misali yace kamar kai ne ana bin ka bashi ka karbu bashi bayan ka karɓi bashi sai barayi suka maka fashi ta ai ba za ka ce wa mutum wane da kana bi na bashi ke to ai barayi sun mun fashi don haka bashin ka ya tafi la ba zai yi ba fashin da aka maka daban bashin da yake kanka kuma daban sai dai wane to Allah ya tawaka amma dai a biya ni bashi na ko to haka ma na Allah yake ka riga ka ciro amfanin gona ka tara a wuri guda saboda haka Allah yana jin ka bashi ko da an sace ko da ya lalace amfanin gonan sai ka ba mu Allah wannan hakkin wannan wajibi fala yasqutu anhu abadan har abada wannan hakkin baya faduwa ko da mutum ya mutu sai an biya wannan bashin illa dai abinda ake la'akari da shi akwai at-ta'addi da kuma at-tafri at-ta'addi akan ce mutum yayi ta'addi ma gona Ina aka ce at yayi sakaci ma gonarsa ne bambancin ta'addi ta'addi da kuma at shine fi'il ma la yajuz ta'addi ta'addi shine mutun ya aikata abin da bai kamata ba wani yayi ta'addi ma gonarsa yayi abin da bai kamata ba kaga shi yayi sababin gonarsa ta lalace kamar misali ya san cewa kasar ba a noman ta sai da taki ya ji zuba mata taki wannan sakaci kenan ko eh, ta'addi kuma ya aikata wani abu da gangan wanda zai sa gonar ta lalace tafritun ya ki aikata abin da ya wajaba ta'adi ya aikata abin da bai kamata ba don haka sai zama kishiyoyin juna mun ce akwai matsaloli guda uku dangane da wato al'amari na kimanta yawan amfanin gona matsala ta farko da ta zo cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa habbai ya ce idan karastun idan kun kimanta yawan amfanin gonar mutum fakuzu sai ku karbi zakka daga abin da kuka kimanta wadda usulusa ku kyale kashi daya cikin uku na amfanin gonar me yake nufi nan akwai sabanin fahimta da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun tafi gonar mutum kuka kimanta yawan amfanin da za a samu a gonarsa to ku karbi kashi daya cikin uku an ku karbi kashi biyu cikin uku shine da sulsa ku kyale wa mai gona kashi ɗaya cikin uku idan fa'in ta da ussulsa idan ku bar masa kashi ɗaya cikin uku ba fada'ur rubu'a sai ku bar masa kashi ɗaya cikin hudu me ake nufi nan wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu sabanin fahimta wajen malamai na farko in ka duba aunul ma'bud a mujallar na hudu shafin biyar. Ya ce wa qad ikhtalafa fi ma'anar hadisi hadith ala qawlay ahadihima an yatruka thuluth abu ar-rubu' min al-ushur wa thanihima an yatruka dhalika min nafsi samari kabla qabla an yu'ashsha fahimta ta farko ita ce malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan kuka zo gonar mutum kuka kimanta amfanin gonarsa misali sai aka samu gonarsa za ta ba da buhu ɗari eh, buhu eh misali misali buhu ɗari uku saboda sulusi ya fito mana cikin sauki gonar wane za ta ba da amfani kamar buhu ɗari uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar wa mai gona kashi ɗaya cikin uku to fahimta ta farko ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi an ya turka sulusa awi rubu'a min al-ushuri lokacin da aka yi girbi ka riga ka zo gonar mutum ka samu eh, amfanin gonar za ta kai buhu 300 zakansa nawa kenan idan buhu 100 ne zakka buhu 10 ne idan buhu 300 ne zakkan buhu 30 ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale wa mai gona kashi ɗaya cikin uku fahimta ta farko ita ce malamai suka ce abin nufi lokacin da mai gona ya cire amfanin gonarsa lokacin da kuka zo karɓan buhu eh, eh, zakar buhu 300 kun zo karban buhu 30 kenan ko sai ku kyale markashi kashi ɗaya cikin uku wato za ku karbi buhu 20 sai ku bar masa buhu 10 wannan fahimta ta farko kenan to fahimta ta biyu kuma an ya turuka zalika min nafsi samar qabla an yu'ashar malamai suka ce abinda manzon Allah yake nufi idan kun je gonan idan kuka tafi gonan lokacin da za ku kimanta yawan amfanin gona, sai ku dubi girman gonan ku kasa ta uku ku bar kashi daya kashi biyu ne kawai za ku kimanta amfanin da za a samu kaga gonar kanta ce za a kasa kashi uku a barwa mai gona kashi guda wato ba za a cire zakanta ba kenan ba za a cire zakanta ba wannan kashi biyu shine wanda za a kimanta inda zakka zai fito to idan an kimanta sai aka samu za a samu buhu ɗari ne a wannan kashi biyu na gonan kaga zai ba da buhu goma kenan a lokacin girbi eh, buhu goma a lokacin girbi tun da buhu ɗari aka kimanta abin da za a samu a gonan kaga fahimta ta zama kashi biyu to wannan eh, matsala al'imamu shafi'i yana cewa ma'ana ku an yada a sulusar zakati a rubuwa wanda al'imamu malik ma ya ce la idan an zo zakka ba a ware wani gefen gona a ce banda nan la gaba ɗaya gonar za a mata zakka don haka idan za a kimanta yawan amfanin gonar za a dubi gonar gaba ɗayanta ne a mata kima ba za a bar wani tashi ba wannan shi ne fahimtar da tafi inganci da shi da al'imamu shafi al'imamu shafi ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato idan mutum yana da gona idan kun zo don karɓar zakkansa ko riga kun kimanta yawan amfanin gonan sai aka samu za a samu buhu 300 ne to idan kun taho inji ji imam shafi ranar da mai gona ya tara amfanin gonarsa ranar da kuka zo za ku karbi buhu 30 sai ku karbi buhu 20 ku kyale mar buhu ku kyale mar buhu goma Yace idan ku karbi sulusi ba ku karbi rubu'i wato manzo Allah yana cewa kuna iya kasa buhu talatin din nan kashi hudu ku karbi kashi uku ku bar masa kashi daya ko kuma ku kasa wannan buhu talatin din kashi uku ku karbi biyu ku bar masa daya me ya hikimar bari masa daya an imamu shafi'i yace ma'anahu an yada asulutus zakati aw rubu'aha li yufarriqaha huwa bi nafsiha la aqaribihi wa jiranihi saboda ayi mai gona ya kamata a ce akwai wani kaso na zakka da zai raba wa 'yan uwansa zai ba wa makwabtansa zai ba wa na kusa da shi idan ya zama sarki ya aiko an karɓa zakkan gaba ɗaya an tafi da ita kai kuma dama kafin ma lokacin zakka ka riga ka cinye duk yawan mafi yawan amfani tunanin yadda za ka yi insani ga makwabta da ƴan uwa ya zama matsala gare ka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata hikima na sauki ga al'umma idan an zo karban zakkan gonan sai a kasa zakkarka kashi uku sai a karbi kashi biyu sai a kyale ma kashi guda idan an kyale maka kashi guda ne ake nufi ka raba wannan zakka da kanka ba wai ka cinye ba wato an bar maka kashi guda saboda rabawa wa ‘yan uwanka wani zakaci wani ga zakka wani kaga hukuma ka rabu da ita lafiya ta ba ta zakka wanda hakkin Allah ne sannan kuma kai da kanka an bar ma wani sashi wanda zaka rabar da kanka kaga ka rabu da ‘yan uwa da makwabta lafiya to wannan shi ita ce fahimtar da tafi inganci babu shakka domin idan ka ce abinda manzon Allah yake nufi shine a kasa gonar kanta kashi uku a kimanta zakar amfanin kashi biyu a kyale ɗaya to wannan da aka kyale ne matsayinsa kaga babu zakka kenan to ya zama a gonar mutum akwai wani gefen da annabi ya ce kar a yi zakka babu wannan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman in ka lura ga wanda ke da dabbobi kuma fa yaya shi ba a ce akwai wani sashi na dabbobinsa wanda an kyale mai ba za a fi da zakkansu ba sai a ce manomi shine wanda an ware wani sashin gonarsa an ce ba za a karɓi zakka a cikin ta ba wannan sai ya zamanto bai dace da ainihin tsari na sunna ba don haka yasa wannan fahimtar malaman sunna da dama ba su daukanta ibn al-usaymin in ka duba a mumti yana magana akan wannan matsala yake cewa fahimtar da al imamu shafi al imamu malik suka yi magana akai wannan shine mafi dacewa akwai hadisin sahal bin abi hasma wanda ya ruwaito hadisin da muka karanta a yanzu ya sake ruwaito wani hadisi daga sayyidina Umar bin Khattab zamanin sayyidina Umar shi Sahal bin Abi Hasma dinna yace zamanin sayyidina Umar ya taba tura shi cikin waɗanda za su rika zuwa gonakin mutane suna harsashen yawan amfanin gonar da za a samu wa lokacin sayyidina umar ya kira sahal bin abi hafma zai tura shi sai ya ce mar idza ataita arbal idan ka tafi wata gona fakhrusha ka tabbata ka kimanta yawan amfani da za a samu a cikin ta amma idan ka gama wada lahum qadar ma ya'kulu sai ka kyale musu gurgurdan abin da za su iya ci wanda akan haka ne yasa aka samu wasu malamai da ke ganin tun daga hadisin sahabin abi hasma da yake bayanin wannan ya nuna cewar wato babu laifi don an kasa gonar kashi uku ya zama akwai gefe guda wanda ba za a kimanta yawan amfanin za a samu a jiki ba bare a fidda zakansa in ka zuwa fathul bari mujallar na hudu shafin dari uku da talatin da yana cewa akwai malaman da suka ɗauki zahiri wannan fahimta ɗin allah maɗaukaki ya musu rahaba amma da dama malaman suna suna cewa ba a kyale wato ba a kyale wani sashin gona wanda ba za a kimanta yawan amfanin da za a samu a jiki ba kamar al malik kamar sufyanu sauri la yutraku lahum akwai hadisin da ya zo sahihu ibnu huzaima babu sunna yana fi kadari ma yu'maru al-kharij bi tarkihi min al-thimar yace fala yakhrusuhu ala sahibi al-mali li yakuna qadru ma ya'khudhu ba wa yat'amuhu qabla qabla yabsi tamri wasu ke ganin wato babu laifi don an yi hakan kamar yanda aka samu malamai da ke da wannan fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan kun tafi kimanta amfanin gonar mutum ku bar masa wani gefe eh akwai wadanda suka yarda a bar wani gefe me hikimar ta kamar yanda ibnu khuzaimah yake faɗa yace hikimar ita ce kafin gona ta nuna mai gona yakan cire wanda zai je ya ci a gida idan ka hada gonar gaba ɗaya ka kimanta amfanin ta ba zai samu da wannan dama ba illa dai babu shakka wannan bai hana ya ci wani abu daga ciki tunda idan ma an kimanta yawan amfanin za a gaya maka zakkan da ke gonar ka sauran aina ka ne to wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu shin kimanta wannan ana yi ba komi ne ko kuwa 'ya'yan itatuwa ne kadai wanda shine abin da ya kamata mu sani ba kowace gona ce ake kimanta yawan amfaninta ba banda gonaki da ake shuke-shuke banda hatsi ana maganar bishiyoyi itatuwa ya'yan itatuwa su ne ake kimanta amfanin da za a samu a jikinsu banda shuka ba wai idan ka noma dawa masara maiwa da sauransu za ka ce bari a kira wanda zai kimanta babu banda gona na hatsi alhabbu ibnu abdul a cikin al yana babu zakati ma yukhras min thimar nakhil wal ana yace al-imam malik yace amma al-hubub hatsi la ba a yi musu harsashi ba a harsashen yawan buhuna da za a samu a gonar gonar mutum idan ya noma hatsi fa huwa ma la khilafa fihi bayna ulama wannan duk malaman sunna sun yarda da haka duk malaman suna sun yadda da haka don haka idan mutum ya noma masara ya noma shinkafa dauro da sauransu kaga duk hatsi ne su ake kira alhubu azzurur abinda duk mutum ya shuka ya girma baɗi ma zai sake shuka wannan shi ake kira azar ba a yi masa harsashe me yasa dalilin da yasa ba a yi magonaki na hatsi harsashen yawan amfani da za su fitar saboda akwai kasada a ciki malamai suna cewa kamar bishiya ta dabino kana ganin nononta kana ma ganin 'ya'yan da ke jikin nono kuma kana ganin yawan nonon da ke cikin kowace bishiya saboda haka kimanta yawan eh, wato dabino da za a samu a gonar mutum abu ne mai sauki amma idan aka ce za a yi wa masara fa ita masara ba ta saninta sai an bare ta sai an ciro an bare kana yiwuwa ka ga masararka ta yi tsayi ka ɗauka aiwa na bana gonarsa a yi tubar Allah saboda ai kaga gonar in mutum shiga sai ya bace ashe ƴaƴan ƙanana ne ba za a gane ba sai an ɓari idan an ɓari sai a tarar da wata masarar ma ba ta da ƴaƴa don haka yasa idan aka ce za a yi wa gonaki na masara da shinkafa da sauran su irin wannan harsashe babu shakka za a samu za a samu kuskure mai yawa idan ka dauka kamar ta sashin shinkafa alkama hatta su kansu ana samun matsala saboda ba yawan kwaya da ake samu jikin zangarniya haka yake zuwa ga kowace wato a kowace gona ba za ka samu wannan zangarniya ta ba da kwaya kaza wata kuma ta ba da kaɗan wata ta ba da mai yawa don haka bai yiwuwa a ce an yi ma gona harsashe ga yawan amfani da za a samu wannan harsashe da ake magana a kai kimanta yawan amfanin gona da ake magana a kai ya takaita ne kawai ga ainihin gona da ake wato na itatuwa kawai kamar itaciyar bishiya ta dabino kamar ta inabi wanda shine abu mai sauki haka ya zo cikin almudawwana ta al-Imam Malik mujallad na 1277 ina cewa li anna zar'a laysa fiye harsun shuka duk abinda za ka shuka daga baya a girbi wannan ba a masa harsashe Wannan su fi harsu amma bishiyar dabino ana mata harsashe al-Imam Nawawi haka ya faɗa cikin al-Majmu' a mujallad na biyar shafi na 459 wala madkhala lil kharf zar'i bila khilaf babu sabani a tsakanin malaman sunna cewa gona da aka shuka hatsi da sauransu wannan ba a wato kimanta yawan amfanin da za a samu kafin a girbe li adami tawqif saboda ba a iya tabbatar da wani abu game da gona sai bayan an girbe ko mai girmanta wa li adami ihafa kal ihafa bi nakli wal inab ba a samun ainihin kwarewar harsashe ta sashin gona na shuka kamar yadda ake kwarewa ta wajen harsashen abinda za a samu a gona inda ta inabi ne da kuma bishiyan dabino wa mimman naqal al-ittifaq alayhi imam al-harmain wanda uh, al-imam maali abdul bin al-imam abdullah al-juwayni ya ce malamai da dama sun tabbatar babu sabani a tsakanin malamai tsakanin magabata akan cewa kimanta amfanin gona ya taƙaita ga bishiyoyi banda shuka in ka duba littafin sama roberto talibin mujallar na shafi na 250 haka nan ya faɗa to karanta hadisi na gaba wanda shine hadisi na ƙarshe akan al-kharsu shine hadisin attab bin usayd wa an attab bin usayd an karbo hadisin nan daga attab bin usayd radiyallahu anhu shi attab bin usayd kuma ba a makka yake ba ba a madina yake ba a makka yake kaga wanda ya rawaito hadisin farko shine sahal bin abi hatma shi sa ake kiransa al-ansari shi sahabin manzon Allah ne asalin mutumin madina amma wanda ya rawaito wannan hadisin kuma attab bin usayd shi kuma mutumin makka ya musulunta a fatu makka shine ma ainihin wato gwamnar makka a zamanin manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi kulawa da makka gaba bayan an yi fatu makka to asabin usai ya rawaito wannan hadisi shi ma akan al-kharf qala yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi umarni an yukhrasa al-inabu ayi ma inabi harsashe ay kimanta yawan inabi kama yukhrasun nakhlu kamar yanda ake kimanta yawan ƴaƴan bishiyar dabino wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bishiyar inabi a kimanta yawan amfanin da za a samu a jikinta kamar yanda ake kimanta yawan amfanin da ake samu a jikin bishiyar dabino wato tu'khadhu zakatuhu zabiban amma za a karɓi zakar inabi ɗin a lokacin da ya bushe ya zama zabib abinda ake kira zabib al su min al idan inabi ya bushe shi ne ake kira zabibi wato bayan an ciro 'ya'yan itatuwan lokacin ana kiran su inabi ana busar da su sai sun bushe suke zama zabibi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kimanta yawan amfanin da za a samu daga bishiyar inabi kafin ma a girbe ba zakar karfa za a karba ne bayan an girbe bayan wato an busar da 'ya'yan inabi din sun zama zabibu rawa al-khamsa wannan hadisi malamai biya suka rawaito yace wa fihi inqita'un wannan hadisi akwai tsinkewar isnadi shi ake nufi da in inqita'un akwai tsinkewar isnadi isnadi shine haddathana wani an wani an wani da kuma malamai sun riga sun san tarihin wani da wani din nan karkaji malaman hadisi na cewa haddasa wani an wani an wani ka dauka ba san su ba duk wani malami da ka ji sunansa a hadisi akwai tarihin sa a rubuce an san shi to idan ko ba a san shi ba to sai a ce wani majahulun ne don haka hadisin yana da aibu don ba a karɓar maganar ka in dai game da manzon Allah ne sai an tabbatar wanda ya ruwaito maganar mai adalci wannan ka'ida ce ta ilimin hadisi to shi yasa wannan hadisin ya samu aibu aibun shine an samu tsinkewar isnadi ba wai waɗanda suka ruwaito hadisin gaba ɗayan su akwai illa ne tare da su bala amma ana cikin riwayar hadisin da aka kai ga fa'id ibn musayyab wanda tabi'i ne ya ruwaito hadisin daga attab bin usaidin sa'id ibn al-musayyab tabi'i ne babu shakka babban tabi'i ne ya rawaito hadisin daga attab bin usayd sahabi ne zaka ce ya za a ce akwai tsinkewar isnadi tsinkewar isnadi shine inda sa'id ibn al-musayyib yayi rayuwarsa daban ne da inda attab bin usayd yayi rayuwarsa a tarihin sa'id ibn musayyib ba a taba samun ya hadu da attab bin usayd ba to ya aka yi ya ba da labarin hadisin nan daga attab bin usayd kaga an samu tsinkewar isnadi domin babu tabbacin sa'id ibn musayyib ya ganshi duk da cewa sun yi zamani guda wannan yana cikin bidayatul mujtahid in ka duba littafin ibn rushdi mujallad na farko shafi na 224 yace hadithu fa'id attab bin usayd to ina fi wannan hadisin malamai sun yi suka a kansa sosai me ya dalili li'anna riwa rawi ya rawiyahu anhu wanda ya ruwaito hadisin daga Attab bin Usayd shine Sa'id ibn al-Musayyib wa huwa lam yasma' min shi ko Sa'id ibn musayyib bai taba daukan hadisi wurin Attab bin Usayd ba ba taba haduwa ba duk da cewa sun yi zamani guda amma ba taba haduwa ba ولذلك لم يجد داوود خرص الإنبي saboda haka yasa aka samu mazhabar al-Imam Dawud Zahiri yake cewa hadisi ya tabbata ana kimanta ƴaƴan itatuwan bishiyar dabino amma na inabi me ya hujja hadisin Atta bin Sai to ai wanda ya ruwaito hadisin shine Sa'id Musayyab akwai matsala saboda ba su taba haduwa ba saboda haka sai shi Dawud Zahiri yace ba a yin al-kharsu ga bishiyar inabi sai dai kawai ga bishiyar dabino Ah, kuma ba shakka malamai da yawa masana hadisi sun tabbatar da wannan hadisin mursal ne wannan hadisin mursal ne saboda wannan inqifa'un din kamar yanda shi kansa ibnu hajar ya fada kamar yanda ya fada anan kaga ya ce wa fihi inqifa'un akwai littafin da ake kira at-talkhis al-habir in ka duba littafin nan da yayi magana akan wannan hadisin yana mujallal nabi shafi na 181 yace wannan hadisin mursal ne hakanan al-Imam Shawkani shi ma yayi magana kan hadisin a littafin Nailul Awtar na 4 shafi na 162 al-Imam termizi ya rawaito hadisin nan yana kitabu zakati babu ma a fil kharsi al-Imam Tirmidhi yace hada hadisin hasanun garibun al termizi almajirin al-Majirin al-Imam don haka yasa in kana karanta termizi za ka rika jin za ka rika ganin inda al'imamu turmizi kan ce idan hadisi ya rikice min nakan tambayi malami na shine al'imamu bukari wannan hadisin da aka samu suka game da isnadinsa ce ya tambayi al'imamu bukari ya tambayi al'imamu bukari duk da cewa al'imamu da bai ruwaito hadisin ba ya san da hadisin amma bai sa shi a cikin aljami'u sahih ba al'imamu turmizi da ya tambaye shi sai al'imamu turmizi ya ce masa wannan hadisin na attab bin usayd kamar da ke cewa sa'altu muhammadan yani al-imam al-bukhari an hadha al-hadith fa qala hadith ibn jurayd ghayr mahfuz wa hadith ibn musayyab an attab bin asbat wa afaqu al-imam al-bukhari wannan hadisin ya fi inganci wato yana tabbatar da hadisin ya tabbata um, hadisin da sa'id ibn musayyab ya rawaito daga shi attab bin wanda shi yasa ibn hajar yake cewa fihi inqita'u kaga al-Imam al-Bukhari ya tabbatar da ingancin wannan hadisi hadisin yana sunan Tirmidhi eh, sunan Nasa'i kitabu zakati babu shira'u sadaqa an sa'idun musayib kace eh, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara at-tabab na usaydin an yahrusa al-inaba fa tu'adda zakatuhu zabiba kama tu'adda zakatu an-nakhli tamran wannan shine lafazin da yazo a cikin sunan Nasa'i sa'id ibn musayyib yace annabi ya yi umarni ya aika umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika umarninsa ga attabibnu usaidin da yake makka manzo Allah yana madina ya aika masa umarni yace ce mar ka rika kimanta yawan amfanin itatuwan idabi da za a samu kamar yadda ake kimanta yawan ya'yan itatuwa na dabino da za a samu kafin a cire zakka hadisin yana sunan ibn majah shi yasa ibn hajar yace rawahul khamsa al-imam ibn majah ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu kharsin nakli wal inab lafazin sa shine an attab ibn usayd anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yab'asu ala an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika wa mutane man yakhrusu alaihim kurumahum wa thimarahum hadisin ya zo da lafuzza daban-daban kamar yadda ibn hajar ya faɗa rawahu hamsa in ka duba riwayar al-imam abu dawud daban lafazin da ya zo cikin sunan tirmidhi daban lafazin da ya zo cikin sunan ibn maja daban amma dukkan su dai hadisin suna hadisan suna tabbatar da cewa akwai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bishiyar inabi ita ma ana kimanta yawan amfani da za a samu a jikinta waɗannan hadisai babu shakka sun inganta duka guda biyun nan wannan hadisi na eh, wato eh, attab bin ya inganta saboda in ka duba irwaul galil eh, muhammad nasiruddin al-albani yayi magana akan hadisai din a mujallal na 280 har zuwa 282 kuma shi ibn hajar inda yace rawahul khamsa din nan akwai kuskure domin ba malamai biyar ne gaba ɗaya suka ruwaito hadisin ba Eh, idan aka ce rawahul khamsa ana nufin al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn majah al-imam ahmad to hadisin kuma baya cikin al-musnad al-imam ahmad sai zama kuskure ne wato hadisin za a ce rawahul arba maimakon khamsa matsala ta karshe yaushe ne ake kimanta amfanin gonar wanda mun riga mun amsa cikin bayani da ya gabata al-imam an-nawawi littafin al-majmu' a mujallar na biyar shafi na 459 ce waqtu kharsi istimari budu'us falahi yaushe ne ake kimanta yawan amfanin da za a samu a cikin bishiya Shi ne lokacin da amfanin ya nuna ya yi kyau wato lokacin da amfanin ya'yan itatuwa suka nuna daidai wannan lokaci ne ake tura wanda zai je kimanta yawan amfanin da za a samu wanda yana cikin asharhul mumti na ibn al-usaymin mujallar na shafi na 554 وقت الوجوب إذا اشتد الحب يعني قوي الحب وصار شديدا إذا يعني إتاتوا سكنونا جمد دبينو وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر إذا أن دبينو يزم جاه ويزم يض to ya nuna cewa ya nuna amma ba za a cire a lokacin ba in ya yi ja ko ya zama yalo to lokacin za a je a kimanta abin da yawan amfani da ake ganin za a samu a gonar mutum idan inabi ne fa to dole sai an da shi idan ya zama ya fara zaƙi ko ya nuna kenan idan bai yi zaƙi ba yana da ɗaci to bai nuna ba za haka kowane yake da irin yadda ake gane nunansa